قريش itirafu quraish ba bana wuce sai na yi muku misali a nan ku tuna zaman mu a fadar zazzau na maganar sallar juma'a ni albani talaka dan talaka muka zauna a gaban sarki yana cewa mun hana ina cewa annabi ya yi sai mun yi annabi ya yi sai mun yi dukkan analyst masu ilimi 'yan boko da suka kalla abin sai suka ce mutuncin mutuncinsu ya zube kana cewa ka hana ana ce maka annabi ya yi sahabbai sun yi kuma sai mun yi kuma haka je aka yi kuma shikenan shikenan ta na shi shikenan to sai ɗaya ta zo kubra sai ka ji an maka su a kotu kuma shi yasa gashi na ana ta turo da tawo da Allah wai wannan abu ai kaza kaza kowa ya je ci gaba da addinin shi muka ce a hana mu dukkan activities da muke a makarantar nan gaba ɗaya is not hidden we don't have any hidden activity under our institution or academy duk abin da muke da shi we are registered we are bind by the constitution of the land duk abin da muke yi shi yasa in kuka ji kasar din da kyau za ku jinna cewa makaranta ce wannan maganar yana da 'ya'ya lauyoyi ana wurin sun tashi suna ta fada eh, eh, ina ina ruwanmu da su su je su yi abin suna to yanzu shi kenan da sunan wannan makarantar sai aji amma a kotu abu biyu number one muna neman kotu te mana interpretation akwai wata masarauta a duniya tun daga ta zazzau har ta makka da take da 'yancin addini a nan gurin tun daga ta zazzau har ta makka kotu ta fassara mana suna da wannan wannan yana daga cikin jurisdiction ɗinsu idan suna da wannan masallatan da ke garin nan a ƙarƙashinsu suke yanzu misali yau masallacinmu na muciya kusan shekarar sha biyar ko sha bakwai ba a ƙarƙashinsu yake ba kuma yanzu ne muka fara yin sallar juma'a mu mu a aƙidar mu ba mu yadda wani sarki ya naɗa mana liman ba sam mu da mu bid'a ce mummunar bidi'a magana da na faɗa kenan wancan lokacin har aka samu wasu ƴan uwan mu ahli sunna saboda son zuciya wai su suna ganin za su samu kwarjini ne suka je sai ga matsala ta faru a Kano Malam Ja'far a cikin kasar ɗin shi na gwagwarmaya yana ce ai girmama ku muka da ma muka je kuke naɗa mana liman to mu ba shegen da muke girmama ma ni ba shegen da zai iya naɗa min rawani aka ina ruwana da kai me yasa baka koyan karatu ba baka koyan karatu ba za ka naɗa min rawani rawanin banza sai da ni na taɓa sallar juma'a da rawani a kai nama gayyar banza 'yan a masu aiki da hadisan karya na fata an gane to saboda haka ku ji wannan jama'a to tun daga wannan lokaci kullun juma'a ka zo ka ga yadda masallacin ke ƙara cika wanda duk baka tunanin zai zo sai gashi ya zo har daga can din sai su zo sai ce kaga wannan nasu abin is very smart <laughs> how is very smart to a je a kage ka har karfe uku kana zauna a masallaci kana hamma wani mayunwaci kuma ya zo yana ta yaga ayyuhan nas ayyuhan nas <laughs> mutu a gaban ku yana da tarin fuka look at this Allah ya kiyaye